Uh... الحمد لله الذي جعل الصيام عبادة وقربة وأمر عباده المؤمنين بالتوحيد إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفة وأصلي وأسلم على نبيه الرحمة ومصباح الهدى محمد صلاة دائمة تليق بمنزلته وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فحديثنا مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودات عن موضوع بعنوان أحكام الاعتكاف والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إخوة الإيمان اعلموا أن الله عز وجل يفرع أشد الفرح بمن التزم طاعته وأكثر منها وهو غني عنا سبحانه وتعالى روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم ويستعب للمسلم أن يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده لأن هذه الأيام العشر فيها ليلة القدر والعبادة فيها أفضل من عبادة ألف سنة قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر ويستعب الإكثار من العبادة في هذه الأيام كالصلاة والصدقة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وغيرها من سائر العبادات ومن قام ليلة القدر مصدقا بأنها حق مخلصا لله تعالى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد عص النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في هذه العبادة في هذه الأيام حتى ندرك أجرها وثوابها فقال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه الأيام العشر اجتهادا عظيما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد وشد وجد وشد المعزر لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه الأيام المباركة لإدراك هذه الليلة المباركة والاعتكاف لغة هو اللزوم وعبس النفس على الشيء ومنه قوله تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وهو في الشر لزوم مخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص بنية مخصوصة إخوة الإيمان فمن أراد الاعتكاف فعلي أن ينوي باعتكافه التقرب إلى الله تعالى وابتغاء الثواب منه تعالى روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنسبة بالنيات إخوة الإيمان ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لعاجة روى البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لعادة الإنسان أي من بول وغائط وغسل وقد روى أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشعر جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة لما لا بد منه إخوة الإيمان ولا خلاف بين العلماء في جواز الخروج لعادة الإنسان وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به فله الخروج إليه لأنه مما لا بد منه أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا خصوصا في هذه الأيام المباركة dukkanin yabo da jinjina da godiya ya tabbata ga Allah mai kowa mai komai bisa kaddarawarsa ya halicci bayi don su yi masa bauta sa'annan cikin wannan bauta ya fifita wa'insu lokuta akan wa'insu lokuta ba don komai ba sai don fatan ya ji kan bayinsa ya yi musu rahama yan uwa mu sani cewa yana daga cikin wa'annan ranaku waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya fifita ya fifita su da wa'ansu ibadodi shine wa'annan kwanaki na goman ƙarshe mu sani cewa wa'annan 'yan lokuta ƙididdagaggu waɗanda ba su da yawa lallai ya kamata mu tattauna kan wani mawdu wanda yake da unwan a hakamul itikaf Allah muke roƙo ya sanya mu daga cikin waɗanda suke sauraron zance kuma suke bin mafi kyawun wannan zance wa'annan su ne waɗanda Allah ya shiryar da su wa'annan kuma su ne ma'abota hankali ‘yan uwa musulmi mu sani cewa lalle Allah maɗaukacin sarki yana farin ciki tsananin farin ciki game da bawansa wanda ya lazimci ɗa'arsa ya yawaita biyayya da Allah bayan Allah maɗaukacin sarki mawadaci ne gabarin bayi gaba ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cikin hadisi da a ce bayi gaba ɗaya da na farkonsu da na ƙarshensu za su zamanto a kan zuciya ta wani mutum guda wanda yake mafi tsoron Allah to da wannan bu zai wadatar da Allah komai ba shi yasa dukkanin wanda yake bauta yana yi ne don kansa amma Allah maɗaukacin sarki mawadaci ne ba shi da bukata a wajen kowa mutane ne suke da bukata a wajensa kamar yadda Allah ya ce ya ayu annasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah ya ce ya ayu annasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku din mabukata ne zuwa ga Allah wallahu shi Allah huwal ghani Shi ne wanda yake mawadaci ba shi da bukata gurin kowa alhamid kuma abin yabo shi yasa lalle arisi ya tabbata kamar yadda ibn maja ya fitar da isnadi kyakkyawa daga abu huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa babu wani mutum musulmi wanda zai taka wani masallaci daga cikin masallatai na Allah dan nufin yayi sallah ko kuma ya ambaci Allah face sai Allah maɗaukacin sarki ya yi murna da shi ya tare shi kamar yanda in wani daga cikinku ya yi tafiya ya ɓuya ya dawo ahalinsa suke tarassa suke masa mara ba. shi ma haka Allah maɗaukacin sarki yake yi ga mutumin da ya zo cikin ɗakuna na Allah da nufin ya yi bautar Allah ya yi sallah ya yi zikiri ya karanta alƙur'ani lallai yan uwa mu sani cewa an so ga mutum musulmi lallai yayi itikafi a cikin wayannan kwanaki na goman karshe na watan Ramadan hadisi ya tabbata Imam bukhari da Muslim duk sun fitar daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lallai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin itikafi a wayannan kwanaki na goma goman ƙarshe cikin watan ramadan har allah maɗaukacin sarki ya karɓi rayuwarsa sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a bayan manzan allah matansa ma suka yi ittikafi wannan ke nuna ma lallai allah yana son a yi wannan itikafin. Allah yana alfahari ga waɗanda suke wannan ittikafin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine madubinmu shike koya mana abin da Allah ke so shike koya mana abin da Allah ya umarni shike koya mana yanda ake bautar Allah sai ya kasance yana itikafi da kansa wannan ke nuna Allah na son itikafi lallai ya zama wajibi akan wanda zai yi i'tikafi ya kiyaye wa'ansu abubuwa waɗanda za mu yi bayaninsu a wannan lokaci yan uwa mu sani cewa lallai wa'annan kwanakin a cikinsu akwai wani dare wanda ibada guda ɗaya a cikin wannan daren ya fi ka ibada fiye da shekara dubu wanda Allah maɗaukacin sarki ya faɗi a cikin suratul qadr wanda a wannan dare shine Allah ya saukar da alkur'ani Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Allah maɗaukacin sarki ya ce lallai mun saukar da shi wannan alƙur'ani a cikin lailatul qadr malama suka ce an kirawo ta lailatul qadr ne saboda a wannan daren Allah ke budget na wannan shekara wanda za a haifa a cikin wannan shekara a wannan daren Allah ke shiryawa hatta wanda zai yi arziki a wannan shekara a wannan daren ne ake tsarawa ko da wanda zai yi aikin hajji a wannan daren ne ake tsarawa kamar yanda Abdullahi dan Abbas yayi bayani malama suka ce a'a an kirawo ta lailatul qadr ne saboda wannan daren mala'iku suna sakkowa zuwa ƙasan duniya mala'iku suna cika duniya ai minal ne na addiq wato abin da yake ya matsu saboda Allah ya faɗi tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sakkowa a cikin wannan dare shi yasa Allah ya ambace ta da lailatul qadr wato dare wacce ta cika ta matse da mala'ikun Allah da suke sauka da rahama shi yasa aka ambace ta da lailatul qadr Allah maɗaukacin sarki ya ce to lailatul qadr ita wannan lailatul qadr ɗin khairun min alfi shahar ya ce ta fi wata dubu Allah bai ce tana daidai da wata dubu ba ta fi kaga Allah bai faɗi iyakar ba kenan ibada da za ka yi cikin wannan dare ka dace wanda malama suka ce ba a keɓance wata ibada da za ka yi ba ko da kawar da cutarwa ka yi a kan hanya cikin wannan dare ka shiga cikin waɗanda suka yi bautar Allah a wannan dare ballantana ka yi sallah ka yi salatu tahajjud ballantana ka karanta alƙur'ani ballantana ka yi istighfari ballantana ka yi wa annabi salati kaga wa'annan mafi girma cikin ibadodi kenan to kowace ibada kai a cikin wannan daren daidai yake ko fiye yake da ibada shekara dubu wanda in ka duba shekara dubu za ka ga kwanakin wannan kai wata dubu kaga wanda wata dubu in ka duba za ka ga kusan shekara tamanin ko fiye da haka lallai 'yan uwa a dage saboda a samu alkhairin da yake cikin wannan dare shi yasa ake so mutane su yawaita ibadar Allah a cikin wayannan kwanaki kamar sallah kamar zakka shi yasa zaka ga masu wayo ko da lokacin fitowar bai ba sukan yi kokari su fitar dan su samu albarkacin wayannan kwanaki dan su samu ninkin baninki na ibada a cikin wayannan kwanaki goma masu wayo kenan daga cikin ma'abota arziki haka na hanyar karatun alƙur'ani a ce alal aƙal ɗan uwa a ce watan ramadana ya zo alal aƙal ba kai sauka ba kai sauka uku saboda wannan wata a shekara guda ɗaya ne wanda in ya tafi sai wata shekarar kuma a dama da kake da shi ta hanyar kana azumi kana kusantar Allah wanda duk kakaf ayyuka da kake gani Allah maɗaukacin sarki ya ware azumi na musamman ne ya jingina shi zuwa gare shi Allah ya ce kullu amul ba kullu amul bin adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi Allah ya ce dukkanin aiki na dan adam nasa ne yace sai dai azumi ni nake sakawa da shi kaga wannan shine idafatu tashrif Allah dan ya ɗaukaka darajar azumi bayi su fahimci cewa lallai ibada ce mafi tsada Allah ya ce to dukkanin ibada na ɗan adam da yake nasa ne sai dai wannan azumi to a wannan azumin ɗan uwa daɗi kan daɗi kayi azumi sa'an nan da daddare gashi ka shiga ittikafi kana karatun alqur'ani kana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana neman gafarar Allah sa'an nan kana sallah dan uwa da za a haska ma yawan aiki da kai na lada da ladan da ka samu da ka so shekarunka kakaf ka karar da su ne a wannan aiki Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu shi yasa ake so a yawaita daga ibadodi cikin waɗannan kwanaki kamar sallah ko sadaka ko karatun alkur'ani ko zikirin Allah ko kuma sauran ibadodi da yawa mu sani cewa 'yan uwa dukkanin wanda ya yi ƙiyamun laili a wannan lailatul qadr din yana mai gazgatawa da cewa tabbas gaskiya ce yana mai ikhlasi da Allah Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa duk shekaran da yayi na saban Allah Allah zai gafarta masa saboda daraja da matsayi na wannan qiyamul laili da yi a cikin lailatul qadr shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam. ya faɗi cikin hadisin abu huraira wanda imam bukhari da muslim duk sun fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatul qadri imanan wa atisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda yayi qiyamul laili yayi tsayuwar dare a cikin lailatul qadr cikin wannan dare yana mai imani sa'annan kuma yana mai neman lada na Allah Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa lalle mu sani kuma sharaɗin aiki sai ka yi don Allah kada ka zo za ka yi ƙiyamun laili ko za ka yi itikafi ka shigar da riya a ciki Allah baya karɓa saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba haka Allah maɗaukacin sarki yace faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda ya kasance yana kwaɗayin haɗuwa da Allah yana neman ladan Allah to lalle aiki aiki nagari aiki nagari shi yake da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko al-ikhlas sharaɗi na biyu al-mutaba'a shi yasa ɗaya daga cikin tabi'ai Fudail bin Iyad Allah ya masa ra'ama yake faɗi daidai faɗin Allah maɗaukacin sarki cikin suratul mulk alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yace ahsanu amalan akhlasuhu wa aswabuhu qalu ya aba Alima ma akhlasuhu wa ma aswabuhu qala innal amala idha kana halisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta ya kuna khalisan sawaba as-sawab ma kana ala sunna yace aiki da Allah yace shine wanda ya halicci rayuwa da mutuwa dan Allah ya jarrabe ku ya tantance mafiya kyawun aiki daga cikin ku yace shine akhlasuhu wa aswabuhu aikin ya zamanto mafi ikhlasi mafi daidai ɗalibansa suka yi masa tambaya suka ce ya aba ali ma akhlasuhu wa ma aswabuhu menene mafi ikhlasin menene mafi daidan sai ce alkhalisu idza kana lillahi azza wajal aiki wanda yake Allah zai karba shine in an nufaci Allah an yi dan Allah kada ka yi qiyamul laili ka zo ka zauna a teburin mai shayi kana ta bada labari a cikin ɗaki ka yi kila a masallaci kai kila ma ba na unguwarku ba kawai a zauna ka ringa da labari kai ai jiya tunda muka fara sallah kowa yana zama ya huta ni ban zauna ba kakkai haka dan uwa ka bata aikinka Allah bai karba ba yanda kai ka san kayi to Allah ma ba zai zalunce ka ba shi yasa Allah ya wakilta mala'iku ba wai dan Allah ba zai iya ganewa bane Allah zai iya ganewa amma bisa tsarin Allah sai wa'insu mala'iku da suke rubuta ma Allah ya ce kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alu masu karamci ne masu girma katibi da kuma marubuta ne ya'lamuna ma fa'alu. suna sanin abin da kuke aikatawa shi yasa yanda kai tsakaninka da Allah yi fata Allah ya amsa yi kokari kai ikhlasi saboda Allah bu zai karba ba sai an yi ikhlasi shi yasa yace idza kana lillahi azza wajalla yace was sawabu ma kana ala sunna abin da yake as-sawab shine aikin da aka yi shi akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malama suka ce dan Allah ya rike bayi ya kafa bayi hujja sai Allah bai aiko musu mala'ika ba dan su ba mala'iku bane sai Allah bai aiko musu aljanu ba dan su ba aljanu bane sai Allah ya aiko mutum saboda a'radul bashariya yana bujuro masa su ma yana bujuro musu saboda ya koya musu yanda ake bautar Allah shi yasa mutum ba shi da wujja Allah bai bakka ka yi lalibe ba Allah ya turo ma manzanni babu wata al'umma kamar yadda Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face Allah ya aiko mata manzo haka Allah ya ce laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah ya ce lalle hakika lalle mun aika manzo cikin kowace al'umma saboda Allah ya kafa bayi wujja kamar yadda Allah ya faɗi rusulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ce manzanni ne masu gargadi masu bishara saboda mutane kare zamanto suna da wujja akan Allah gobe alkiyama shi yasa lalle Allah baya karɓa aiki sai aikin da ya dace da koyarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. shi yasa dan uwa yi kokari kamar yadda mai akhdari ya faɗi yi kokari ka aikata bisa ka san abin da kake aikatawa kamar yadda ya ce wala ya illu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama Allah fi haka baya halatta ga baligi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki kada ka yi kamar aitun nas kamar yadda na ga mutane suna yi na yi a yi ƙoƙari ka nemi sanin yaya ake wannan ibadar don ka samu ladan Allah nan Allah ba zai baka lada ba sai ka yi yanda Allah ɗin ya ce ka yi shi yasa Allah ya aiko maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Allah kuma ya faɗi lalle wajibi ne gare mu mi koyi da shi Allah maɗaukacin sarki ya ce laƙadi kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera Allah yace tabbas haƙiƙa koyi kyakkyawa ya tabbata gare ku cikin ɗabi'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ga wanda yake fatan ya samu lada a wajen Allah gobe alkiyama shi yasa ƴan uwa a dage a yi ƙiyamun laili a dage a yi itikafi don a samu tsayuwa ga wannan na daren lailatul qadr ɗin shi yasa manzo sallama ya faɗi duk wanda yayi qiyamul laili na wannan lailatul qadr din yana mai imani yana mai neman ladan Allah Allah zai gafarta masa duk abin da ya gabata na laifinsa shi yasa annabi sallama ya kwadaitar da bayi kan su yi kokari cikin ibadodi a wayannan kwanakin saboda su riske wannan lada na Allah saboda su samu wannan sakamako na Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin wani hadisi wanda yace iltamisuwa fil ashr al awakhir manzo Allah yace ku nemi wannan lailatul qadr din nan a goma na ƙarshe malama suka ce ya'ani lailatul qadr manzo Allah yana nufin lailatul qadr a neme ta yace fa in da'ufa ahadukum aw ajaz idan ɗayan ku yayi rauni ko ya kasa yace fala yughlabanna ala sab'il bawaqi to wa'annan kwanaki saura guda bakwan nan kada ya sake a rinjaye shi lalle ya tabbata yayi ibada yayi qiyamul layli a sauran kwanakin da suka rage shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ijtihadi yana ƙoƙari ƙoƙari mafi girma fiye da sauran kwanaki na shekara kamar yadda Imam bukhari da Muslim suka rawaito daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ta ce annabi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe ya shiga ahayal layl manzon Allah yakan raya dare wa aiqaza ahla manzon Allah yakan tayar da iyalansa su tashi su ma su yi qiyamul layl wajadda manzan Allah yakan yi kokari wa shaddal mi'zar manzan Allah yake tanke kwarjalle yakan yi damara da shirin bautar Allah yanzu wannan annabi Muhammadu fa kenan sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar ina kai ina ne wannan mai tabbas fa kenan shine wanda zai fara shiga aljanna wanda in bai shiga ba babu mai shiga amma ga aikin da yake yi ina kai ina ne mu da ba da tabbas mu da muke zato muke tsammani muke sa ran Allah zai mana wannan Allah ya yi masa amma ga shi yana raya dare ya tayar da iyalansa ya tamke kwarjalle da nufin bautar Allah kai me kai dan uwa lalle lalle mu tashi dan mu samu gafarar Allah haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake itikafi a wayannan kwanaki masu albarka saboda ya riski wannan dare Musani yan uwa i'tikafi idan an ce al-i'tikaf a lugha shine al-luzum wa absin nafsi ala shay shine lazimtar abu da kuma tsare kai a wani abu ka tsara kanka kana wani abu ka lazimci <coughs> ka lazimci wani abu wannan kayi i'tikafi kenan haka yana daga cikin wannan ma'anar faɗin Allah madaukaki cikin kisar annabi Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma adhi tamasilu lati antum laha akifun haka annabi ibrahim yayin da yake gaya wa mahaifinsa da mutanensa wa'annan gumakan kuma fa wanda kuka lazimce su kuka dukufa kuna bautata musu kaga al shine al-luzum wa absun nafsi ala shay' hakan nan ashara idan aka ce al-itikaf shine luzumun makhsusun min shakhsin makhsusin fi makanin makhsusin bi niyyatin makhsusa luzumun makhsus wani lazimta kebantacce shine ka lazimci masallaci dan bautar Allah ka tare a masallaci dan bautar Allah to in kai haka min shakhsin makhsusin daga wani mutum kebantacce. shine mutumin da yake azumi duk da yake wayansu malima suna ganin koda ba lokacin azumi ba ya halatta kai i'tikafi saboda hadisin da ya tabbata cikin bukhari da muslim umar dan khattab yake cewa nazartu fil jahiliya an a'takifa fil masjid al haram fa qala sallama fa awfi bi nadrik umar dan khattab yace a jahiliya nayi bakance nayi alqawari zan yi i'tikafi a masjidil haram sai manzon Allah ya ce cika Ka kaga suka ce dare ba muhallin azumi bane su malama suka ce ko da a ce ba a ramadana ba saboda ya tabbata ma a cikin shawwal manzon Allah yayi i'tikafi amma sa a cikin ramadana shine yayin da ka zo masallaci ka tare daren nan dai duk shekara sai an same shi duk shekara sai an samu kai kuma ka tare tun dare na farkon goman ƙarshe har na ƙarshe kaga in dai kayi ikhlasi kayi don Allah ai ka dace Tun da ka tare shi yasa dan uwa yi ƙoƙari ka tare na yi ƙoƙari na tare su yi ƙoƙari su tare don duk mu samu ra'amar Allah da gafarar Allah shi yasa ƴan uwa manzon Allah kenan ma yake ƙoƙari yake tayar da iyalinsa yakan zage dantse da nufin bautata wa Allah shi sa wannan kenan idan an ce al-i'tikaf shine wani keɓanta wani lazimta keɓantacce daga mutum keɓantacce fi makanin makhsusin sa'annan a wani waje keɓantacce shine guraren da ake i'tikafi wayansu malama suka ce a wayannan masallatan guda uku ne kawai masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masjidul aqsa sa'annan kuma da masallacin arami amma wa'insu malama suka ce a'a inda wannan masallaci ana sallar juma'a za ka yi itikafinka a cikin wannan masallaci za ka zo ka tare kaga juma'a baka makara ba shi yasa kaga wani falala da ake samu da wuya a ce raka a farko ta wuce ka kana cikin masallaci a kwanaki da suka fi kowane kwanaki tsada saboda sababin itikafi da ka shiga shi yasa lalle 'yan uwa mu dage sa'annan kuma dole mutum sai ya yi niyya saboda innamal a'malu binniyat ai ma min amalin illa wa yaftaqiru ila niyya babu wani aiki face yana bukatuwa zuwa ga niyya dole ne sai kayi dan Allah ka nufati bautar Allah da nufin samun ladan Allah kada ka ce a'a ni zan yi itikafi ne kawai saboda Allah ya ce ayi saboda manzon Allah ya ce ayi a wannan daidai ne amma kai din yana daga cikin bautar Allah ka nuna gazawarka da buƙatuwarka zuwa ga Allah annabawa baka fi su tsoron Allah ba amma da Allah ya lissafo su sai Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa ra'aba wa kanu lana khashi'in Allah ce lalle sun kasance suna gaggawa cikin alkhairai sai Allah ya ce wa yad'unana suna bautata mana sai Allah ce ragaban dan kwaɗayin abin da ke gurinmu na rahama na aljanna na gafara wa rahaban da kuma firgici na azaban mu kaga annabawa kenan shi yasa zaka bautata wa Allah ne da nufin kana fata kana kwaɗayi na ladan Allah shi yasa ka zo dan Allah ya gafarta ma sa'annan mu sani cewa baya halatta ga mutumin da yake itikafi ya fito daga cikin masallaci sai dai ga wata bukata ga wata bukata ya halatta zuwa bayan gida ne wanka ne zai yi ko kuma abinci ne babu a cikin masallaci akwai a gefen masallaci ana siya ya halatta amma in dai ba wannan ba mutum zaka zauna ne a masallaci ba kamar yadda masu i'tikafi suke ba sai kaga mutum yana i'tikafi sai ya zo daidai unguwarsu wancan abokin nasa ya zo si ta hira si ta si ta ka bata kanka lokaci dan uwa lokacin kaɗan ne kwanaki ne guda goma in suka wuce ba su maimaituwa sai wata shekarar ba ka da lokacin hira ba ka da lokacin tatsuniya ko labari lokacin da kake da shi shine bautar Allah kawai za ka yi ka kwanta ka tashi karatun ƙur'ani ka kwanta ka tashi istighfari ka kwanta ka tashi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine aikin mai yin i'tikafi malama suka ce a ta irin littattafai ko da suna da alaka da addini bai kamata ka shigo da su ba kamar abin da ya shafi nahau kamar abin da ya shafi larabci kamar abin da ya shafi fiqh shi yasa ka ga malama na duniya wanda suka fi kowa a gurin sanin fikiwa idan ramadana ya zo duk wani ilimi suna faka shi ne gefe daman ai watan watan alkur'ani ne yanzu kawai tilawa ake tayarwa tilawa ake tayarwa kuma ka duba duk arafi ɗaya lada goma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce fa'inni la aqul alif lam harfun ya ce walakin alif harfun wa arf wa mimun harf maza sallama yace ba wai ina cewa a alada goma duk arafi in kace alif lam mim shikenan lada ɗaya ba a'a shi ma alif da ka gan shi lada ne goma shi ma lamun din nan ladansa goma shi ma mimun din nan ladansa goma dan Allah in ka auna ka gani wani sauka nawa zai yi a cikin wannan wata da za a haska masa ladan da zai samu shi yasa lokacin da kake da shi shine lokacin karatun Qur'ani lokacin istighfari neman gafarar Allah dan uwa baka da lokacin hira shi yasa lalle lalle mu kiyaye haka ya halatta idan mutum yana da wata bukata kamar yadda Aisha Allah ƙara mata yadda ta faɗi tace ce Annabi sallama ya kasance yana itikafi sai ya zuro min kansa sai na ringa caje masa kai tace ya kasance baya shiga gida sai dai don bukata ta mutum bukata ta mutum shine ko dai kama ruwa ko dai ba haya ko wanka wannan shine amma kada ka ringa yawo kana itikafi ka je can ka zauna ka je can kana ta hira ka je kana ta leka titi a'a masallaci ka zo bakon Allah ne kai Allah yana alfahari da kai ai koda a ce a duniya a ce ka zo gurin mutum amma sai gashi baka tattara hankalinka ai gare shi ba ka kana hira da wancan kana hira da wannan da Allah zai ji daɗi ballantana Allah da ya halicce ka kai baƙonsa ne kuma yanda manzon Allah ya faɗi Allah yana alfahari da kai Allah yana yi ma malale kamar yadda in matafi ya yi tafiya ya dawo ahalinsa suke lale da mara ba suke minna to haka Allah kai ma ke minna da kai shi yasa 'yan uwa ba a fita sai dai ga abin da yake na wannan ba makawa dole ne shi yasa hadisi ya tabbata kamar yadda Abu Dawud ya fitar da sanadi ingantacce daga Aisha Allah ƙara mata yadda take cewa sunna akan mai itikafi shine baya ziyartar mara lafiya an gane kuma baya halattar jana'iza ko da an yi mutuwa sa'annan baya saduwa da iyalinsa baya wasa da iyalinsa kaga dai halali ce gare ka amma da yake so ake kai wata bauta wanda za ka tara wa kanka ɗumbin lada shi yasa aka ce ka nisanci wa'annan abubuwan saboda kada su ɗauke ma hankali amma babu saɓani kamar yadda maluma suke cewa mutum ya fito saboda wata bukata wacce ta kasance ta dole ba makawa ko a'a abinci ne me shi yana so ya ci abinci a masallacin babu abinci to wannan ya halatta ya fita waje ya siya ko a'a ruwan sha ne ba shi da wanda ya kawo masa ya halatta ya fita waje ya siya amma yana zuwa ya siya ya dawo duk da abin da ya kasance ba makawa dole ne wannan maluma suka ce babu matsala idan mutum ya fita tunda wannan bukata ce wacce ba yin kansa bane yan uwa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki musamman a nan goma na ƙarshe Allah ya samu daga cikin wanda yake yantawa cikin wannan watan cikin da Allah yake yi wa gafara cikin wannan wata Allah ya samu daga ciki Allah maɗaukacin sarki ya biya mana bukatunmu Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa mu, cikin yanayi da ake ciki na matsi na damuwa Allah mu bayinka ne mun yi nadama Allah Allah mu ne muka aikata Allah kakka kama mu da abin da muka yi Allah maɗaukacin sarki ka kawo mana sauki Allah ka ji kanmu Allah ka